barazanar da 'yan majalisa na inuwar apc 19 suka yi na tsige gwamna fayashe bai yi wa helkwatar pdp daɗi ba tana mai bukatar janar buhari ya shiga tsakani we met with our Makuria, the company of some leaders of this party and he pleaded for intervention he pleaded sakataren labarun pdp olisa metu ya ce gwamna alma almakura ya nemi taimakonsa da sauran shugabannin pdp suka taimaka masa ba tsige shi ba don haka yake fatar pdp za ta samu tukuici a wannan kara gabanin samun martanin apc da gwamna alma kura yan takarar gwamna na kara dagewa inda bayanai ke nuna tsohon gwamna mahmud shinkafi ne dan pdp da ya taba faɗuwa bayan sabawa da mai gidansa riman bakura ke son sake dawowa a zaben ranar asabar inda zai kara da gwamna abdulaziz yari na apc ba ina koda kanmu ba a pdp amma yanzu a jihar zamfara pdp ita ce tafi al'umma masu yawa ko ce lokar gamin akwai 'yan pdp da yawa kuma insha allahu muna sa rai kwarai da gaske pdp za ta ci zaɓe na 2015 cikin sauƙi Irin wannan yanayi ake a Gombe da ke makwabtaka da jihohin da Boko Haram ta nakasa, inda tsohon gwamna dan Juma Goje ke cewa ya yi da sanin ɗaura gwamna dan Kwambo da haka yake son a zaɓi ɗan takarar APC Inuwa ya haya. Ina na ta kira na ga jama'ar mu su zaɓi APC sak gaba ki ɗaya. daga sama har kasa to an yi saman yanzu sauran ƙasan ƙasan shine a zaɓi gwamna a zaɓi majalisar jiha in aka yi haka muna gani rayuwar jama'a zai canja a jihar gombe mata ba ta dawo in ba haka ba duk wannan kyauta da ake wa jama'a na ƙarya na yaudara na cin amana don wannan gwamnati cin amana ne daga kayana ya fara ya ci amana na kuma ci amanan mutanen gwamnati duk wanda suka taimaka suka kawo shi a wannan gwamnati ya ci amanan su to wannan hawa na fari kenan in ya kara hawa na biyu kuma ina jin ma har bai mu zai gaba ki daya a jihar Gombe Allah ya sauke na yana dama na san dama duk dan adam tare yake ba cika goma ba na ya kuskuren kawo shi shi sa kuma yanzu na jajance ke so in gyara tarihi na nema a ce na kuskure kuma na gyara kuskure na don kawo talba mummunan kuskure a jihar gombe ci baya ne ga baki daya kuma duk mutumin da ya san gombe da lokacin da muke mulki da ya je gombe yanzu ya ga ya san cewa da ganin jama'a suna cikin fatara suna cikin damuwa suna cikin talauci kuma Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wani mutum ya dawo in ya dawo to ga baki daya yan siyasa kan ma ko kuma ba zai yi ba balle maganar PA ko SA ko mai duk wannan SA da PA da yake na yanzu duka na yi dara ne. Gwamna dan Kwambo dai a wani taro ya yi shagube kan irin wannan caccakar. A sake tunatarwa ga zaɓuɓɓuka sun zo da a gombe shekara uku akwai kalare akwai irin wasu wasa wuka ana abin nan din nan to amma na yanzu fa to laifin talba ne to irin waɗannan a kyamance shi hukumar zaɓe a nata ɓangaren ta ce da na'urar tantancewa za a gudanar da zaɓen gwamnonin don hana murɗiya nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya